amma saboda an fatan a yi ma mutane adalci a wannan zama a kiyaye lokacin da aka tsara shi yasa dole aka dakatar da shi abin da ya so mai gabatar Allah ya sa alkhairi kuma ya sa ya amfanin sai ajanda na gaba mai ta'aliki shine malam Ismail Muhammad Sahabi shi kuma an ba shi lokaci minti 20 Allah ya jagora farko zai a yi haƙuri da ni ni ɗalibi ne kuma da aka ci zan yi ta'aliki musamman da na zo wurin nan na ga duk malamai na ne ga da tafiyar asgar ga malam aliyu talas ga malam nura dambo da sauran malamai sai na ji ma kamar in fasa dan duka malamai na ne tsakani da allah da ku ya haƙuri da irin maganganu da za ku ji ina gaban malamai na ne a gurguje tun da babu lokaci malam umar ya yi bayanai masu tsawo wanda da zan ba da shawara zan ce minti ashirin ina ma ya karasa a farko ya yi maganar social media inda ya fara magana kan intanet intanet din nan america suka fara hassasa ta department of defense na kasar amerika kamar yadda ya bayani sun kasata ta ne sakamakon kudade da suke kashewa na tura sojojinsu yaƙi bayan yaƙi duniya na biyu suna tura sojojinsu zuwa europe suna tura sojojinsu zuwa asia da afirka da sauran wurare don su samu damar mallakar duniya irin kudin da suke kashewa sai suka ga na sadarwa so information is power sai suka lura ya za a yi su samar da wata kafa da za su rage kashe kuɗi kuma duk abin da sojoji su suke a ko'ina a duniya su ya kasance sun sani to wannan department of defense su suka fara kirkiro wannan internet din a yau kamar yadda babban malamin mu ke cewa internet baiwar Allah ta zamanto cewa a ƙarƙashin internet aka samu social media mu musulmai misali yanzu a nan anguwar za mu iya creating wani platform namu na kanmu mai amfani da intanet don mu dinga sadar da zumunci mu dinga mu'amala da shi Don a yau duniya ta zama to duk waɗanda ba su amfani da intanet to kusan kamar mutum ne ke cin abinci ba tare da magi da gishiri ba to malam yayi wannan bayanin ya yi bayanin kuma amfani da social media a yau a najeriya masu bureau for statistics sun ce muna da mutum miliyan 88 da da suke amfani da intanet a najeriya kamar yadda ya ce karshen shekarar nan ba mamaki su wuce mutum miliyan 100 facebook kadai a najeriya akwai sama da mutum miliyan 18 wanda wannan su bureau for statistics shekarar da ta wuce 2016 sun ce in aka samu 'yan siyasa da za su iya amfani da social media su yi kamfen in kun duba 2015 zaɓe da aka yi waɗanda suka yi zaɓen ƙuri'un da muhammadu buhari ya samu ina jin ba su wuce mutum miliyan goma sha hudu ba to wannan masu ƙididdigar nan suka ce da 'yan siyasa za a samu wanda zai iya kamfen ta social media musamman facebook da sauransu zai iya samun mutanen da ba shi ya fito ya kamfen a gari ba za su iya zaben shi in dai sun gamsu da kamfen ɗin da ya musu a social media su kadai in suka jefa mai ƙura'a zai ci zaɓi saboda by 2019 za a iya samun sama da mutum miliyan 30 da suke social media kuma za ka iya kontrolin tunaninsu ta nan malamin maganar tasirin intanet a tarbiyyar al'umma ya kawo gurɓatar aƙida akwai addinai da ake ya haɗa su ta intanet ko in ce social media musamman akwai psychology akwai manyan musulmai a kasan nan suna sallah suna azumi suna fitar da zakka suna zuwa aikin haji idan ka shiga yanzu intanet kasar psychology za ka ga manya-manyan mutane a kasan nan har da manyan mutane da suna da sarauta a arewa musulmai ne amma suna namba ne na waɗannan addinai nan nake cewa shi'a musamman gwamnatin iran ba ƙananan kuɗi suke kashewa ba domin yaɗa ƙidarsu ta shi'a akwai ahalus sunna da yawa a ƙasashe saboda rashin ilimi na addini sun zama ɗan shi'a sanadiyyar social media akwai akidu da ake yaɗa wanda ma babu Allah an samu dewa mutane a arewacin ƙasar nan sun tura yayansu sun tafi turai saboda mu'amala da social media sun dawo suna gaya ma iyayensu ai maganar musulunci ko maganar Allah ba ta sakamakon social media malamin maganar tozarta ilimi wato a yau yanzu an yi waye kalmine ku shekarun baya a kudancin ƙasar nan harkar jarabawa ta zamanto kowa da ya san me nake nufi saboda saka jarabawa da ake musamman wayar da ne ku haddaja sakamakon social media musamman mu a nan arewa ta kai ga idan tun ana sai da naira dubu biyar aka ba da email address ka ba da su turo account number su tura a turo maka tambaya da solution makarantu ne da ke iya haɗa kuɗi dubu hamsin dubu sittin dubu ɗari su haka yanzu sakamakon social media ɗalibai ba su karatu da yawa a nan na san malamai sun san haka musamman waɗanda suke makarantun kuɗi har na gwamnatin abinda ake kawai saboda da social media ni ba zan yi karatu ba ina da chemistry gobe zan ba da naira dubu ɗaya ko ɗari biyar ma wannan wayar da ta wuce har naira ɗari hudu akwai yan kudanci da suka buɗe wani wata naira ɗari hudu za ka tura kuɗi za su turo maka tambaya da solution sai ka je kafe kai printing ka naɗe ka shiga da ita jarabawa wannan ba ƙaramin matsala ba ce to social media ta taimaka ma wannan ba ɗan ƙanƙani ba malam ya yi maganan google cewa ya san komi a nan nake ba da shawara su kansu turawa 'ya'yansu da ba su kai shekara sha takwas ba ba su yarda suna mu'amala da google akwai google kids na yara ne 'yan firamare da 'yan sakandire, waɗanda ba su gama mallakan hankalin kansu ba www.kidil.com duk waɗanda yake so kai shi ya fahi ya samu ilimi ya iya bincike da kai shi kai ya bari ya rika mu'amala da google kamar da tura suka tsari tun da su suna da tsari ƴaƴan su rana sai suka musu tsarin da ko ba za ku shiga google ba saboda babu abin da za ka tambayi google abin da baka taɓa gani ba zai nuna ma abin da baka taɓa ji ba zai gaya ma ka ji to yana lalata tarbiyya yana lalata yana haifar da matsaloli sosai a cikin al'umma to sai suka yi tsari dagul na yara ƙanana wanda zai gyara musu tunani zai ba su ilimi ingantacce zai taimaka musu kwarai malam ya magana a kan yatsa labarai marasa tushe wato ya san aikin jarida ko tv ko rediyo akwai abin da ake ce ma professional ethics baka isa ka ɗauki alƙalamin ka kai rubutu a jarida baka da source ba ka rubuta abin da ka ga dama baka isa ba haka gidan rediyo ba ka isa ka je ka zauna kai ta faɗin abin da dama ba ko gidan talabijin to ita harkar social media tana da ƙa'idoji amma mu musamman afirka ba duk abin da ya zo mana ba mu tsayawa ne sha ilmance da wanda ya dace da wanda bai dace ba duka za su yi malam ya yi wata magana akwai waɗanda bai dace a basu su social media ba ya kamata duk wanda zai mu'amala da intanet musamman social media sai girman kai kake ka samu wanda suka santa ka zauna da waya za ka yi da laptop za ka yi da ipad za ka yi desktop ne ka zauna su nuna maka ka'idoji da yadda ake amfani da ita wallahi da yawa al'umma a wasu ana kallon su tsarara ne duk abin da za ka rubuta ka sani miliyoyin mutane na kallo ba waɗanda ka rubuta suka yi maka kwamen ba ne kaɗai a'a duk abin da ka rubuta ba wai iya zariya bane ko kaduna ko arewa ko najeriya mutane miliyoyi ko in ce biliyoyi suna kallon abin da ka rubuta wani da ya kalle ka da an cewa ne ne ce kai wannan shirme tun wanda yake rubuta kaza ko yake kaza bai ma san me yake yi ba to ma ya ba da shawara akwai wanda bai dace shi ba duk wanda zai yi to yayi kokari ya je ya koya ya san ka'idojin yadda ake amfani da social media nan domin kar a zo a yi ta ganin ka a baibai halaye maganin hotuna da ake yaɗawa? mai facebook duka da shi kan shi shekara biyu ko uku da ya wuce ya yi taro kan facebook yadda facebook ta ci gaba aka tambaye shi ne kake tunani matsalolin facebook ya ce babban abin da yake ma al'umma tsoro da ture ne da ya hude ma ya ce irin hotunan da suke yaɗawa a kan facebook ya ce nan gaba za su zama musu matsala an samu waɗanda ƙasashen turawan ma hotunan da suka yada bayan shekara goma ko shekara sha biyar sun shigo takara wanda ya tsaya takarar shugaban ƙasa matasa na san shi kuma ɗakwannan ɗin shi 'yan adawar shi sun tabbatar aka zaɓe zai ce suka shiga suka dinga bincike sai suka gano a kosu hotuna na shi wanda ya da wasu 'yan mata sai aka dinga yaɗawa wannan ita ce sanadiyar da bai ci zaɓen bai to mai facebook kanshi ya ba da shawara cewa mutane su hattara da irin hotunan da suke yadawa abin bakin ciki malam yi maganan cewa irin mata za ka ga mata da shiga ta mutunci da hijabi da nitsabi har kasa amma wallahi abubuwan da suke sawa kare ba ci ba akwai ta social media da ake ce ma badu wato ba za ka shiga yanzu badu kai rijista yanzu duk matan da ke garin nan da suke kan jidu za ka ga bayanansu za ka ga hotunan da suke sawa wato ina so in ba da shawara wannan harkar social media ko intanet ba ta da sirri abin da za ka yi ko ka gani ko ka kalla da sauransu ba ta da sirri akwai waɗanda kullum suka tashi shiga wuri ta kofa suke shiga akwai wanda ta windo suke shiga ma'ana abin da nake nufi duk abin da za ka yi akan intanet akwai waɗanda suna nan suna da sun sa sunanka akwai wanda su duk abin da kake yi za su gani to ina ba da shawara shasa nake cewa duk wanda zai je ya samu wanda ya san ke fahimtar da shi ya take domin kar ka zo kana abubuwa wanda bai dace ba kai kana tunani kai kadai ne amma al'umma da yawa wasu na kallon duk abin da kake ana kallon ka a baibai ne kawai wannan hotuna ba karamin musiba bane ba karamin fitina bace al'ummar mu akwai social media musamman instagram za ka je ga mace ta ta sa hoto ita kadai sama da guda dubu biyu ko ta aure ce ta yi ɗinki fitat wanda daga ita sai mijinta sai muharramanta ya halatta su ganta za ta yi hotuna tana bayi da tawul za ta yi hotuna kazantar hotunan nan ba karamin fitina suka haifar al'umma ba mutane da yawa na san malamai sun sani an sha kawo musu ƙara. wani hoton zai gani ba abin da ya dame shi wai mata aure shi, wallahi sai ya ne ta malam ya yi magana cin mutuncin masu mutunci allah ya sani ni dai a facebook in banda wannan 'yan kwanakin ban taɓa mai da in faɗi mai da martani ko in rubuta wani abu akan facebook ba amma maganganun da ake ta yadawa akan matsalan wasu malamai akwai wani da ya dinga faɗin wasu maganganu har yana ma irin su dakta mansur dakta muhammad sani rabi da na shiga profile ɗin shi sai na ga haya islam yayi wallahi mu ji tsoron allah mutane na shigan burtu suna cin mutuncin masu mutunci sai ka ga mutum kamar yadda malam ya ce ba zai iya rubutu da dama ko da hagu ba amma ya iya copy and paste shi bai ma iya karatu ba amma abokanan shi da suke tare sun iya da wani ya yada wata mummunan ko mugun abu e zai iya copy and paste ke ta yadawa wannan ba karamin hatsari ba ne akwai masu shigan burtu namiji ne zai shigan mace domin ne domin ya dinga yaudarar 'yan mata akwai masu shigan mata maza ne akwai kuma matan da suke shigan maza malam yayi wannan bayanin. sannan ya haɗa alfasha kamar yadda na ce ni ma yanzu social media tana da group in ba ka sani ba in ka ciki ba za ka sani ba akwai group na mazinata in kai ba mazinaci ba ne ba za ka shiga ba wallahi fitinar ta kai a yau a duniya ana ɗora live zina saboda masifa mazinata wani saboda group ɗinsu za su ɗora saboda 'yan group ɗinsu su gani ta kai ga yau idan wani ya je wurin wata taulakanta shi zai tura ɗan guruf ɗin shi da ce in ka je ka ɗauke ta live kuna yi muna kallo akwai guruf na masu luwaɗi din su ne kawai in wannan ya yi zai tura ma wannan ai ga wani gai kaza kaza kaza akwai guruf na masu maɗugo akwai gurub na matan aure ne amma mazinata ne in ba ki zina ke ba za ki shiga gurub din ba ba abinda suke tattaunawa facebook ko in ce social media ta ba su dama kamar yadda kake da aboki abokai a anguwa wannan majalisar an sani majalisa ce duk wanda ka gani a majalisar to eh, suna neman mata wanda bai neman mata ba zai shiga ba akwai majalisar da kun sani wa'annan yan luwaɗi ne akwai majalisar kusan usadai ne mutanen kirki ne ba a duk ne su ma da hirar wani hirar ilimi ake tattauna wanda ba dan gurubun bane ba irin su bane ba zai shigo cikin su ba to haka social media ta ba kowa dama fasagi kawai ake yadawa a boye al'umma ba sani ba kuma ana shigo da sababbin mambobi kana da 'ya'ya 'yan mata ka ce musu manyan wayoyi ba ka san irin abubuwan da suke yi da shi ba yau saboda social media akwai 'yan matan da sun zama mazinata sakamakon group ɗin da suke joinin akwai waɗanda ba a dinga haɗa su da shaye-shaye yan mata amma sun zama rikakkun masu shaye-shaye saboda social media za yi mamaki akwai wanda ta taso saboda group na social media da aka sata tun daga kano ta taso ta zo biki da iyayenta da komi ta zo ta haɗu da 'yan uwarta 'yar group ta aishi ƙwayoyi ta komi za su koma kiyayen suka gane kwayoyin a cikin jakanta ya aka yi aka gane tun tana gida suke communicating tana tare da iyayen aka kawayen da suke gurukun suka nemo ta ta nuna musu gashi za su taho garinku kuma ba ni da abubuwan so social media tana taimaka ma kowace irin nau'i na mutane su yada irin abin da suke so su yada kuma ta haifar da kiyayya da gaba ba ƙanana ba ta kashe aure iri-iri malamai shaida ne wannan alfashan da social media ta yada ta kashe aure ta haifar da fitina tsakanin iyaye tsakanin maza da mata za ka zo gida ka tarar da matar ka kafi fita da safe ka barta tana taba waya ka dawo da bayan la'asar ba ke maka girki ba kuma ka same ta kan tana social media sun samu waɗanda sukan gamsar da kansu ta social media tana hira da wani kuma mata aure ce hatta gamsar da kanta through social media ya haifar da matsaloli sosai ya yada alfasha malamin maganar tozar ta sallah ba abin da ke cin lokaci a zamanin nan irin social media ba wai sallah kaɗai ba kusan dukkanin ibadu wannan azumin da muka gama da yawa wasu ba su samu lokaci sun karanta alkur'ani amma a cikin awa 24 in cire awa 8 da suke bacci awa 12 social media ake yi so ba abin da ke cin lokaci irin social media nan malami magana akan kallace-kallace da wake-wake ga youtube rabin mutanen duniya kullum suna shiga youtube suna sauki bidiyo ba bidiyon da babu a yau hausufin ne cikin yarbawa kan ɗin inyamurai nigerian film american film kala-kala babu abin da ba za ka samu a youtube ba kuma za ka kalli shi kyauta babu wata waka da ba za ka samu ba nan nake ba da shawara muna magana da abokanai na muka shiga youtube muna sa sunayen malamai akwai malamai ahli sunna da yawa da babu karatuttukan su a youtube ɗaliban ilimi musamman wanda suke da alaƙa da harka ta social media wannan ba ƙaramin jihadi ba ne tax ne babba a kanmu dole ne mu dinga ɗora abubuwa na alkhairi a kan youtube domin abubuwa na kazanta da shari sun fi yawa a bisa abubuwa na alkhairi malamin magana akan 'yancin ɗan adam yancin mata auren jinsi auren wuri babu abin da ba a yadawa akan social media ana brainwashing ana canza tunanin matasa musamman 'yan mata a social media akwai abubuwa da yawa da za su shiga ana wayar da su cewa kake yadda da auren wuri musulunci kaza kuma ana koya musu ma yadda za su dinga mu'amala da maza ba tare da iyayensu sun fahimta ba tare da sun ɗauki ciki ba wannan auren wurin yanzu gwamnatin amerika tana kashe kuɗi sosai musamman akan arewacin najeriya domin sun ce nan da 2030 najeriya za ta zama ƙasa ta uku a duniya daga china 1.3 billion sai india 1.1 1.2 billion to sai najeriya ita ce za su zama ta uku nan da 2030 to wannan ba ƙaramin matsala ba ne a wurinsu suna kashe kuɗi sosai domin wannan manufatarsu akwai abu da ake kira free digit gwamnatin amerika ta zo ta yi arewa 24 arewa 24 a yau ta danna sunna tv babu gidan da ba a kallon arewa 24 arewa 24 sun shirya ya haƙuri na kira tsaye duk da dai cewa duk mai kallon wannan tashar ko gogulin kai za ka gano suwa suka yi gwamnatin amerika cia da sauransu suka ɗauki noyin wannan kafa ga program duk ita ka kalli program ɗin da suke yi suna da matsala sosai da tarbiyyar al'umma musamman yara matasa to a free basic yanzu an haɗu ne da wannan da iyatar da salar da sauransu idan ka canza star one hash za a baka menu za ka shiga babu abin da babu sun kai dan kwallon ne za a dinga kallon kwallon babu ko city a wayanka free of charge wake-wake kallace-kallace akwai abubuwa masu amfani na ilimi musamman 'yan encyclopedia za a koya maka da sana'a yan mata za a koya musu inda za su gyara jikinsu kitso sana'o'i da kuma yadda za su kishin da yadda za ki kula da kanki in ma baɗala za ki ga yadda za ki kare kanki da sauransu da komi kuma ana cusa musu kada su yadda da auren wuri nan nake so in bada misali duk da na san ba lokaci akwai wata mata da ake ce ma mariam na Batanzi a kasar uganda shekarar ta 27 ya'yanta 38 kuma ta yi aure tana shekara 12 kuma mijinta ɗan shekara 40 ta aura tana shekara 14 ta haifi yan biyu bayan shekara biyu ta ara haihuwan yan biyu sai da ta haifi yan biyu yan biyu so biyar ta koma tana haifuwan yan uku yan uku so hudu ta koma ta haifi yan hudu kai sai da ta haifi yan biyar yan biyar yan biyar so uku sai ta je ta haifi ɗan ɗaya sai aka ga ah, aka lissafa yanta talatin da takwas turawa da aka yi ta asibiti ce aka yanke bitarus ɗinta aka ce ta haƙura da haihuwa wannan misali ne shekaran ta sha biyu ta fara haihuwa sha biyu kuma ta yau da ɗan shekara arba'in imamu shafi yake cewa ya ga wadda da idan shi shekarar ta sha ɗaya amma tana da jika tana shekara hudu ta balaga tana da shekara biyar aka yi mata aure ta kuma ita bayan shekara hudu ta balaga kuma tana da shekara biyar ita ma ta haihu shekarar ta shaɗe tana da jika duk me wanda yake kallon social media a garin jos an yi shekara biyar aka yi mata ciki a jos tana tunanin an ta yaɗawa so a nan nake cewa wannan mummunan aƙidar da ake yaɗa ma 'yan mata ta social media ta bazu kuma iyaye sun ɗauke ta ba su son su aurar da su da wuri sai a ce sai karatu malam umar amini na ne tun muna ƙanana muka taso tare muka jami'a ya sani ina karami aka yi min aure matata tana shekara shida haihuwarta na farko tana shekara sha biyar kuma ta yi mai maimaita kai shi ina alfahari da wannan mahaifiyata ta gaya min shekaran ta biyar mahaifinta ya aurar da ita ga mahaifina kuma tana shekara sha shida ta haifi ni kuma a yau alhamdulillah gidana matata ta gama kan da school ta yi siniya sai diploma sai digiri sai masu yanzu PhD za ta fara ina ga mutane musamman iyaye da suke kyamar su aurar da ƴaƴan su sai suke sun yi karatu yau kawayen ta ga sunan wasu yanzu NCE suke wasu diploma suke ko ba su yi auren ba to wannan mummunar idar ana nan ana yada ta akan social media kan kansu ƴaƴan matan za ka ga in suna yi suna kyamar da an magana aure su ce ba yanzu ba a gurgurda ma ne magana mafita gwamnati ita ce take da haƙƙi abinda mali yake gwamnatin amerika ita kanta tana filtering tana tace abubuwa da mutanen ƙasar ta za su kalla china sun yi daidai da iran iran sun yi controlling duk wani abu na intanet wanda zai lalata da kurmata wa mutanen su musamman ma su bincike su gane addini shi ba gaskiya ba ne dan na iri da cikin kasashen da suke an wa'annan baka isa ka je kasar iran ka shiga intanet kai social media da ka dama ba saudiya sun yi china sun yi malaysia kasashe da yanzu suna yi mu ma najeriya an yi doka an fara doka da ya kamata a ce mutanen ƙasa su tashi gwamnati ta ɗauki mataki ta kare ma mutane tunaninsu ta cewa ba komi ba ne don kana ɗan najeriya ka shiga intanet ka gani ban mantawa golfo da aka yi kasashen laraba middle east gabaki ɗaya su rufe makarantu amma isra'ila sai suka yi tsari ba su rufe makaranta ba sai suka buɗe gidajen talabijin kowane yaro ɗan firamare sai aka ba shi aji lokaci ɗan sakandare aka ba shi lokaci ɗan jami'a duka kwanakin da aka yi ana golfo isra'ila ba ta canza ba ta koma baya ilimi ba amma kasashen golfo sai da suka koma baya to a nan ma ya kamata kasashe duka musamman kasashen musulmi su ma kansu tsari gwamnati tana da iko ta rufe pages sai controlling pages da ake biyu ne maganin iyaye ba da shara iyaye amana ce Allah ya ba kuma zai tambaye ku mun san wannan so dole ne ka kula Tarbiyya in ka ce yanzu da yawa iyaye sun bar tarbiyya a social media internet sai tarbiyyar da san su da yayin wannan ba karaman fitina bane ma ne maganar makarantu akwai makarantun da ka je na bode har da na je ka ce gaba ɗaya yara kowa ya waye shi idan ka sami waya ɗari da wahala ka sami waya guda biyar waɗanda babu abubuwa na ƙazanta a ciki tun daga ss1 har ss3 wannan ba ƙaramar fitina ba ce to makarantu kuna da gudunmuwa sosai ku ware lokaci da za ku dinga musu kariya guidance da orientation akan wannan matsala ta social media da intanet, wannan anan zan tsaya tun da na ma wuce lokaci na Allah ya saka da alheri a takaice ina malam Bashir godiya Allah ya yawaita mana irin dan jiya nake ce malam Umar a matasa masu shekaru irin na malam Bashir banga matasa a garin wanda suke da tsari da tarbiyya irin ɗalibai shi Allah ya saka masa da alheri da manufa domin sun ta ce mana wannan abin a yi shi a rubuce domin ba wai mu kaɗai ba a ta al'ummar da za ta zo baya Allah ya saka masu da alkhairi Allah ya yawaita mana irin su subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum uh, malam Ismail Muhammad Saidi Allah ya saka alkhairi mutumin da ya gabatar da mana da kansa a matsayin ɗalibin ilimi ya bayyana kuma shehin ilimi Allah ya saka mashi da alkhairi bayan mun saurari professional wato ainihin wanda ya gabatar da wannan taliki kuma ga ainihin shi ainihin Madu din an ba da takardun masu yi su gabatar da su don a tantance in an zo gaba in an zo wasu aiko da shi na'am ba ainihin maudu'i din ainihin wanda yake kwararre da professional malam umar shehu zaria kuma ga nan saurari taliki daga wajen malam ismail muhammad da sahabi shehun ilimi yanzu kuma za mu sauri tsokaci daga wajen shugabanmu imam shugaban majalisar malamai na jihar kaduna malam aliyu abdullahi talis wanda zai ainihin tsokaci tare da shi da malam umar albashir wanda ke jami'ar alam university duka suna da mintuna sha biyar kurum a ciki kuma an tunatar da mu cewa duk wanda ke da tambaya a dangane da abin da aka gabatar ke kokari ya turo wannan tambayan a rubuce saboda a samu a tattauna wannan kuma a ainihin amsa mai tambaya insha Allah a shek a bismillah بسم الله الحمد لله وشكر لله والثناء الحسن على الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وانتهج manhaja إلى يوم الدين ما بعد ai girma shugaban wannan zama da kuma masu girma malam umar shehu zaria da malam ismail muhammad sahadi waɗanda su ne suka gabatar mana da wannan faifofi ko wannan faifa mai daraja mai fa'ida shugabanni musamman na wannan unguwa ta bangaren ilimi da bangaren jagoranci na mulki da 'yan kasuwa da sauran ma'abuta wato halarta wannan zama musamman mai gaya mai aiki wanda da da shi ya kamata fara malam Muhammadu bashir lawal da manyan mataimakansa yan agaji a cikin yunifon mabambanta duka dai ina mana gaisuwar musulunci assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh eh, shi abokin karatuna wanda da kanina ne daga baya kuma ya zo ya zama tsarata daga baya kuma zo ya wuce ne ya girme ni dr muhammad kabir asgar shi musamman ya kamata gabatar da shi alaƙa malam barka zuwa da ƙanina ne kamar da na faɗa daga baya zo zama abokina don ajin gaba ɗaya muka tare muka graduating da shi a jami'ar ahmad da sabariya sai kuma ya zo ya kere ni kuma kerewa mai nisa allah ya sauka da alkhairi a gaskiya a gaskiya yan uwa musulmi ni kan na kaɗu kuma na girgiza tsakani da allah bayan ƙaruwa da ba zan iya musanta ta a gajeren Eh, lokaci irin wannan ba da na samu daga wannan faifa ɗin da aka gabatar ba abinda zan ce illa Allah ya saka ma tun daga wanda suka shirya zaman da tsoka hangen nesan da suka yi cewa a tattauna wannan matsalar da kuma su malaman da aka zaɓo duk da tawabi'unsu da kankan da kai musamman mai taliki kun ji da irin shimfiɗar da ya yi sai gashi kamar yadda shugaban zama ya faɗa daga ƙaramin ɗalibin ilimi sai zan babban shehin ilimi allah ya saka da alkhairi wato matsala akan midiya. da yawa masu hangen nesa tuni suna kallanta da irin yadda suke kallanta ban mantawa ƙungiyar jama'atu izalatul bida wa ya suna a mataki na ƙasa shekaru kamar uku ko hudu da suka wuce ta yi taro na ƙasa kuma a kan wannan maudu'in aka tattauna amma ina ba ku tabbacin kuma a wannan taro waɗansu manyan mukarraban gwamnati lokacin mai malfa aka yi tare lokacin lamaran yana shine gwamnan kaduna yana wajen sannan wasu ministoci da suka zo a matsayin wakilan gwamnatin tarayya da su aka yi wajen da manyan mutane a nan kaduna arewa aka yi gabatar da karatu amma tsakani da Allah wato ni kai na ban fahimci zurfin matsalar ba kamar da na fahimce ta yanzu Allah ya saka da alheri amma abin da ya sa na kawo wannan don tabbatar da masu kishi na wannan al'ummar suna da wato hangen nesa akan wannan matsalar kuma ana tattauna tikiti yawan tattauna matsala yana karasa a fahimce ta malam umar shehu Zariya. da shi mala ismail muhammad na iya cewa ni ban ma san ku ba sai yanzu gaskiyar magana kenan Allah zai ya saka muku da alkhairi wato wata kalma da malam ya fara da ita malam umar shehu suke cewa haɗuwa irin wannan tana da alhairi ko ba a ce komai ba kawai a haɗa fuskokin na tabbata fuskokin da kenan idan ba da wannan tsarin na markazin wa'ayi islami ƙarƙashin jagorancin malam bishan lawal ba wani su sukokin ilham masu gama rayuwarsu ba za su tako nan ba to mu ko a wannan ta tashi ba abinda zamu za mu ce ina mu gode ma Allah maimako addu'a a matsayin ku na matasa duk da mu ma din matasa matasan ne dai haka amma kamar yadda malam Umar Shehu ya faɗa cewa ƙalubale ne ga matasa su ƙara jajircewa su ƙara miƙewa sosai kuma musamman abubuwan da suka ƙara bani sha'awa an ja hankali tsakani da Allah inda ilimi kake so wanda zai amfani kakka dogara da wayannan kafofin wato sadarwa a ce su ne malamanka tabbas rajabza za ka samu na ɗan ga waɗansu daga cikin eh, wato caccakar da aka yi malamanmu kullum a munasabobi na karatu na kamfani da lokacin kafa ƙungiyar izala ana cewa yara ne ana cewa jahilai ne ana cewa wasu dai maganganu haka nan ba su da manya yanzu duka tafiyar suna duk ta rufe wa'ancan maganganu ba a iya fada har in kawo misali ce yanzu muna da irin su doktor muhammad sani umar lijiyar lemu muna da doktor mansur sokoto muna da doktor abubakar eh, eh, birnin kudu muna wato nukan dan fado iri irin sun ce masu al'umma al'umma da ke da irin waɗannan sun wanda sun wato kai matsayin da dole duniya ta san su ta san ko su waye irin su da galigalingo duk kusan sai ɗinsu ne to ba wani wanda ya isa ya kalli wannan al'ummar ya wasu ya kyare ta da jahilci an wuce wannan lokacin amma tabbas cikin ramadan din nan idan ka ga da kawai kananan ɗaliban ilimi kamar da malaye misali wani ma dan ilha islam kawai ya gama ya shiga cikin mutuncin wannan mutanen ya faɗa nan ya shiga nan ya faɗa nan ya fita nan wannan tabbas ba zai haifi mana da ɗa mai ido ba don haka don girman allah matasa musamman wannan lacca ku ɗauke ta wani madubi ku ɗauke ta wani wato jagora jigo wanda za ku riƙe kuna maimaita ta kuma kuna ta daddurin kalmomin da ke ciki duk da ƙarancin lokaci kusan malaman nan sun ba takardar nan hakkinta gaskiya ni dai wallahi na girgiza kuma jikina ya sanyi ƙarai sai na ji kamar ma dan ma mai ma mutum zai tsaya na ɓata lokaci shi a wannan media ta ɓangaren matsaloli kenan da aka karanto tare da ta ɓangaren amfanin kuma sun ɗan mana manuniya amma suka karkata a kan abubuwa mafi masu haɗari da tabbas tun mai ɗan laikawa ko yaya an mu da ba mu gane gama gane yadda ake tasarrufinta ba mu kan gano waɗansu abubuwan da kare ba zai ci ba ba su da kyau ba su da misali tarbiyya ta ɓaci mata sun bar gidajen mazajensu sun zama mayaudara maha'inta ga mazajensu da wannan gida na sunna sun zama kawai maha'inta a cikin al'umma sanadiyar waɗannan hanyoyi na sadarwa Allah ya kiyashe Allah ka tsare mana imaninmu Allah ka tabbatar da masu nufin gyara cikinmu ka tabbatar da su kuma ka ba su ƙwarin gwiwa ci gaba da yada abinda suka sani kuma da ikhlasi da kyakkyawan niyya mu da ake yada mu ake karantar da mu muna fata Allah ya sa mu dauki duk abin da yake mai amfani a addinin mu da rayuwar mu mai aiki da shi kuma Allah ya tara mu cikin ladan ba zan gara lokaci ba mai tsawo ina fata Allah ta'ala ya sa kamar da muka lafiya mu tashi lafiya mu koma cikin gidajenmu salimi na ghanimi wato mufidi sannan kuma eh, na mai rufewa da fata na alkhairi da ita wannan makaranta tamu markazin wa'il islami ƙarƙashin malam muhammad bashir lawal yaro mai albarka yaro mai natsuwa yaro wanda ya san akwai na gaba da shi Allah ta'ala ya kara masu jagora tsakani da Allah cikin abin da zan rufe da shi irin siga yanayin da masu gabatar da faifan nan suka bayyana kun ga akwai alamar wani jin kai ko alamar wata isa ko irin imu mun gama komai mune, wani makamancin haka kun gani ni da wallahi ban gani ba sai kalmomi cikin natsuwa Allah ya saka muku alheri Allah ya sa kyakkyawan zaton da muke muku ku fi haka a wajen Allah subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik nagode Allah ya tsara mutunci sai eh, malam Umar Al-Bashir, wanda na Um, assalamu alaikum wa rahmatullah na'am uh, alhamdulillah masha Allah uh, kasancewar malamai sun riga sun gabatar da dukkan bayanai gaskiya uh, babu wani tsokaci da zan iya yi kusan ba abinda ba a taba ba alhamdulillah illa dai dan karin hasken da zan yi a cikin tsokacin shine um, magana da aka yi cikin mafita da maganin bayani kamar magana da ya ta hukuma so alhamdulillah da yake kasancewar um, ni ɗalibi ne a wannan fanni kusan uh, har yanzu ina karatu a wannan fanni so lokacin da zan iya ne gaskiya a halin yanzu um, akwai abin da muke cewa political will sai da idan gwamnati ba ta daman toshe ko ba da damar uh, dakatar wasu abubuwa da ake yada a wannan fanni so masu ruwa da tsaki a abubuwan da suka shafi hukuma ta gwamnati za su iya fitar da tsari kamar yadda muka gani a kasar saudiya da kuma china da su iran da sauransu akwai abin da ake kira firewall shi firewall wato wata katanga ce da gwamnati za ta iya fitar da ita ta hanyar mataki na sadarwa kasancewar um, abuja akwai abin da muke cewa internet exchange wato abin ya hada kamfanonin sadarwa wuri daya wato wata mahaɗa da ta haɗa kamfanonin sadarwa wuri daya gwamnati za ta iya amfani da wannan mahada wajen dakatar da ko kula da kiyaye abubuwan da ake yaɗawa abinda muka fi sani a harkar sadarwa wato filtering so wannan filtering shi abubuwan da wasu kasashe da suka ci gaba suke amfani da shi kuma kusan tun fitowar ita wannan harka ta sadarwa ta intanet kasashe irin su china sun riga sun um, fuskanci kalubalen da ke gaba so sun riga sun uh, fitar da wannan tsari so wannan dan uh, tsarin haske da zan yi kenan gaskiya kusan gwamnati tana da dama da za ta yi wannan illa dai masu ruwa da tsaki a gwamnati su nemi gwamnatin da ta yi haka a kuma bi matakan da suka dace wannan kenan abu na gaba da na so in yi tsokaci a kai shine da aka yi maganar iyaye uh, mala ya riga ya yi maganar wata tasha da aka fito da ita da ke lalata tarbiyya ko kuma fito da wasu shirye-shirye da ba su dace da akidar musulunci ba ya eh, gaskiya abin da kenan abin da nake so in karin haske ana a kai shine akwai hukuma ko kuma kungiya wato da ake kira equal access international ah, equal access international 2014 ah, suka fita da wacce tasha da ma magana amma ana hakikatan akwai wasu abubuwa da daga baya bincike ya gano cewa ko dai makarkashiya ko kuma tanadi ake ma al'ummar musulmi saboda lokacin da aka fitar waccan tasha su masu nazari akan yaduwa da kuma ci gaban da aka samu na harkar musulunci a nan musamman yankinmu na al'ummar musulmi fitowar tasha irin su manara sunna tv wisal hausa da afirka tv kuma kan yadda al'ummar musulmi hali suna suka karbi waɗannan kafafe na yada da'awa shi yasa su waɗancan kungiya ta equal access international daga amurka aka yi kaman gasaji aka fitar da ita a matsayin kungiya da za ta da fitar da wancan tasha Ah, a takaicen takaitawa dai an da wata sha shekara 2014 um, shekara ta 2014 ranar ɗaya ga wata na azumi ah, first ramadan so ƙungiyar ta fitar da ƙungiyar ce ta musulunci ƙungiyar ce ta amurka amma kasancewa akwai hanya da suke so su amfani da ita wajen ah, ina so in ce ɓoye ko kuma bataji wajen yada ah, shirye-shiryen su so abin da yake so da jawo hankalinmu a kai shine akwai wasu shirye-shirye nan gaba da za a iya gani da waɗannan tafishi suke ƙoƙarin yaɗawa musamman akwai shirye-shiryen da suke kira fitattu goma na mawaka waɗannan tsari da suke so su kawo shine bin garuruwan musulmi ƙoƙarin tace mawaka daga matasa ta hanyar waka da iya rawa misali aka zo zaria afkon mutanen zaria a fita da matasa ƙwararru waɗanda suka iya rawa da waka mutum ɗari da shi mutum ɗari ce a kuma tacewa a fitar da casa'in haka dai har aje matasa goma ba ala hakikatan shirye-shirye sun fara wannan dukkan garuruwan al'ummar musulmi wajen ƙoƙarin sun ga sun yaɗa waɗannan faɗala na matasa su karkata kasurkan da ƙoƙarin waka dai a sa a youtube ne a sa a social media da facebook su ina son ya amfani da wannan dama in kawo nuna mutane cewa lallai akwai ita wannan kungiya kuma yadda muke iya gani ta riga ta fitar da wasu tsare-tsaren ta kuma akwai <clears throat> cikin shafukansu baya bayan nan ya da cewa a shekarar 2014 kadai sun ware dala miliyan goma wajen tabbatar da waɗannan sun ga sun cimma burinsu wajen yada waɗannan manufofi da shirye-shirye so abu na gaba shine um, cikin kalubalen da muke fuskanta shine wasu tashoshi ko kuma hanyar ya da wasu kadaloli gwamnati tana da mataki da za ta iya ɗauka sosai kusan zai iya cewa baya-bayan nan bai wuce sati zuwa uku ba a ƙasar kenya suka ba hukumar yada shirye-shirye ta dstv damar dakatar da wasu shirye-shiryen su da ake yi da suka shafi kananan yara kasancewar irin shirye-shiryen da ake gabatarwa sun saba da tunani da kuma yanayin al'adu na ita wannan ƙasa so ganin haka nake fahimtar cewa wato a gwamnati a hukumance za ta iya ba da tsari ko ta dakatar da wasu abubuwa matukar um, gwamnati tana da daman tana da will political will din yin hakan a ƙarshe kasancewar uh, mu ɗalibai ne kuma muna ci gaba da nazari akan wannan fanni nake so in jawo hankalin mu ɗalibai wajen halartar majalisai na karatu uh, domin samun saiti gaskiya na fahimci cewa rashin halarta irin waɗannan majalisai na karatu musamman ga mu matasa akwai damuwa kuma baya ko da muna halartar irin waɗannan majalisi na karatu to kasancewar amfani da su wannan social media whatsapp da facebook da dai sauransu kamar mafita da malam ya kawo ta farko da ita nake so in jawo hankalin matasa ko da muna halarta majalisai dole sai mun sanya wannan jin tsoron Allah a cikin a zukatanmu kasancewar ko da bun bar makaranta ko majalisi Allah ne kai ya san abubuwan da muke downloading ko muke kallo ko muke sawa a cikin wayar mu ko kuma ake exchanging so wannan eh, a takaici eh, kasancewar lokaci abubuwan da zan iya bayani ne akai sai dai kuma karin haske game da facebook an yi magana a facebook kuma malam ya jawo hankalin mu cewa a yanzu zancen da ake yi eh, kasancewar waɗannan kafafen yanar sadarwa suna ƙoƙarin samun karbuwa a cikin al'ummar musulmi su yi kokarin mekin wannan tsari ko shiga wannan tsari kusan kyauta abin da malam ya bayani a abin ke cewa free visit a takaicen takaitawa shi wanda ya kirkiri wannan kamfani na facebook mark zuckerberg a september na shekara 2015 2016 ya halarci ya zo ya zo najeriya da kan shi bayan ya zo najeriya cikin harsuna ɗaruruwa da muke da su ba harshen da suka aminta kuma suka samu natsuwar su da shi shafin facebook da ɗaya sai hausa kawai wannan yana nan mutane sun san wannan bai bar nan kasar ba sai da ya haɗu da ƙungiyoyi da suka yi na'am da cewa ya kamata ita wannan facebook din a ce ana akwai ta a tsarin hausa wanda ina son yi amfani da wannan damar wajen nuna ma mutane cewa akwai wasu masu sauran harsuka irin su ibo da yaroba da suka samu damuwa ya za a yi ya zo tun daga amerika amma duk cikin harsunan da muke da su su ba a ɗauki nasu ba to illa dai ina son nuna mutane cewa akwai akwai wata manufa mummuna ta da wannan amma zancen da ake yi facebook hausa kawai suka dauka bayan shi da kan shi yayi takanar ta kano ya taso tun daga amerika zuwa nigeria don ya kokarin shigar da waɗannan abubuwan a ƙarshe kuma ina son mu fahimci cewa ƙasashen duniya kasancewa ina karatu a wannan fanni tuni sun yi nisa wajen dakatar da ko kuma rage ƙarfin yaɗa wasu abubuwa da dama a hukumance a hukumance zan iya amfani da wannan alamar nuna kasar china ana shekarar da aka fitar da intanet a shekarar suka samu mafita wajen gina abin da suke sama um, chinese firewall wato firewall da zai iya blocking duk wani abu da za a yada kuma tuni kamar yadda malam ya bayani kasashe irin su saudiya an riga an fitar da wannan mafitar wani ne abu ne da gwamnati za ta iya yi da hakikatan kuma mu daga bangaren mu na al'umma shine kamar yadda malam ya bayani a bayanin mafita mu sanya tsoron Allah a cikin zukatanmu wajen kokarin mun fahimci shi me muke nema a intanet me muke nema a social media me muke dubawa da sauransu wannan a takaice dan tsokacin da zan iya kenan assalamu alaikum alhamdulillah malam umar al al-bashir allah saka da alkhairi sai a cikin ajanda na gaba kusa da na shi shine tambayoyi da aka tanadar a yanzu haka muna da tambayoyi guda biyu wanda suka bijiro daga wajen jama'a a tambaya na farko yana tambayin cewa ko ya kamata a a kafafen social media su zama hanyoyin raji a tsakankanin malamai ko ya kamata kafafen social media su zama hanyoyin raddi a tsakankanin ko tsakanin malamai? so sai na biyu barin taronto na biyu na biyu kuma don allah ƙara mana bayani a kan illoli na niger belt Eh, niger delta illolinsa eh. Assalamu alaikum wa rahmatullah a takaice afon tafin amsa tambayan akwai abin da na son shigo da shi ƙarƙashin mafita da na faɗa a baya sai da malam umar ya zauna nan sai Allah ya sa zai dawo tunanina na ce akwai bukata mai karfin gaske a samu masallatai ko cibiyoyi irin wannan su rinka tsara ko su tsara jamsasshiyar taro da za a tara malamai da du'aci a musu tsari bayani gamsashe game da wannan social network wannan akwai malamai da yawa da sun ba su fahimci abin yadda ya kamata su fahimce shi ba wasu kuma sun yi raunin da bai kamata su yi rauni a kai ba wasu kuma sun wuce iyakan da kuma bai kamata a ce su ke kai irin wannan matakin ba to gaskiya akwai bukatan shirya samina ta musamman da za a yi ma malamai su kadai a musu bayani yadda al'amarin yake A akalla mafi karanci ya zanto suna da wayewa akan al'amarin za a iya yin wannan sannan a wani seminan na biyu na matasa masu kishin kuma suke da rawar da suke takawa a wannan social network su waɗannan za a ba su haske akan wasu ababe don wannan maganin da suke a nan gaskiya ba komai ne zai faɗi ba saboda kanka taɓa tsammanin a taro irin wannan kowa ne naka ba kowa ne na sawa don kana da kalmomin da ya kamata ka faɗe su amma ba wurin faɗin su bane li kulli makamin makan wa li kulli makalin makan so gaskiya akwai abubuwan da ya kamata a tace wasu a koya musu da wasu dabaru da wasu hanyoyi wanda kana iya faɗi ne ya zama dama ne ga makiyinka a kanka so gaskiya din na shafe waɗannan a cikin bayanai na to ya kamata a ce an samu wani damammaki a kodanda sun fi mu da yawa mu da dai kawai gaskanin mu aka yi amma kodanda sun fi mu za su ba da gudun da ta fi namu nesa ba kusa ba a gayyato su a same su a yi tsarin da za su kawwana mana matasanmu ya zamto babu duk kusan wani tsarna kafin ya zo sun hasashensa kuma suna shirye da kan zuwansa su lalata shi ko ya zo su kawo shi duk akwai irin waɗannan dabarun ina ba da shawara a matsayin mafita lallai cibiyoyi da masallatai su wannan tunanin da masu saiki gaba ɗaya kowa ya da gudunmuwar shi abin da zai iya sannan dangane da tambaya ya kamata social media ya zamto wurin raddi abu na farko dai addinin musulunci dole akwai raddi a cikinsa babu yadda ka iya dole ne ya zamto akwai raddi da ko kalmar shahada akwai raddi cikinta to amma za a iya amfani da social media a wurin raddi abu biyu ne kadai na farko shin yin rajin maslaha ne abin dubawa kenan sannan abu na biyu wane ne ya kamata ya yi idan an samu maslaha ne la'allakila wata karna ka bayyana don abbanta za ta ci jama'a ta ga ibini taimiyya allah ji kansa da rama yana cewa mutumin da zai ga karna ya shiru to shaidan ne shi amma biban shaidan ne wanda kuma zai dunga magana akan barna yace to fa haza shaytanun nafik shaytan mai magana kenan to idan an samu wani abu da yana yana cutar da mutane yana halakar da su musamman abin da ke faɗa na shi a nan da sauransu yanzu ba su da wuri ɗaya da za su taru musamman mu inda muke kamar hakan nan su yi wani abu amma za su ɓoye su je ko buhohi da ɓata ma mutane addini to yanzu wannan kaga batun a ce a kame a shiru ana zagin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ana ruguza da'awar annabin Allah kaga wannan ba abin da zai cancanci masu gaskiya ne su yi shi ba to amma na biyu su wane ne ya kamata su yi su ne mutanen da Allah ya ba su ilimi kuma ya ba su fahimta don so da yawa zaka ga wani yana rajin ma shi kanshi bai fahimci ma me ake yi ba kawai dai shi ya zartar ne wani ma a shari'a kawai zai ina zagi ki na addini hatu burhanakum in kuntum sadiqin wannan shi ne tsari to da haka nan ke a'a amsan kenan ke za a iya yi idan dalili ya sa lallai sai an yi kuma wanda ya dace shi zai yi wannan ba laifi ba ne saboda musulunci tabbas akwai mai da martani a cikinsa musamman an ga barna zai danna abin da yake gyara ne sannan a'a idan har ana nufin cewa irin abubuwan da galibinmu suke yi a yau na faɗi wasu a baya mutum bai tafasa bai ƙone wani bai da dama iya ci maka mutunci a zagiri amma kuma social media ta ba shi damar ci mutunci masu mutunci kamar yadda muka yi irin wannan ba raddi ba ne hauka sunan shi ni a fahimtar wannan shine gaskiyar magana wallahu alam ɗayan bangaren kuma zan ba da ismail dama ya amsa Allah ya saka da alkhairi tambayar ta biyu tana magana akan bet niger eh, mun ce dai illolin caca a musulunci ne abinda nake cewa bet niger ta ce kuma ɗin daga cikin fitintunu ko masifar da ta samu musulman arewacin najeriya ta kwallon kafa kenan tun ana kallon kwallo yanzu ta koma caca ake kamar yadda turawan suke yi dama asalin kwallo in za ka yi gogulin ga tarihin kwallo za ka gani yana cikin abin da ya sa kwallo take bunƙasa a duniya saboda irin daloli da pounds da ake sawa caca da ake yi ita shi sa take bunƙasa to masu kallon ƙwallon in suka kai wani matsayi ko caca ɗin caca take koma to bet naija ita ce abinda aka fito da ita ga duwami ɗan najeriya musamman mu a nan arewa matasa sun karɓe ta hannu biyu a wanda aka ce ya sa naira ɗari ya ci kusan dubu a gida hamsin to sahabai ja ba ce kaɗai nan da ta zo mana yanzu wanda ke mu'amala da social media ko kwamfuta yake bincike zai sa akwai abin da ake suna helping hand ga su worldwide ga twinkers ga mmm yanzu twinkers da ta fito idan cewa suka yi kasuwanci za ka yi ka sa naira dubu ɗari za su baka 300% a sati ɗaya ko sati biyu za ka sa dubu ɗari a baka dubu ɗari uku tana yi daga baya ta zo ta kare kuma wannan ta take ga warwa ga mmm mmm sun ce za su baka 30% za ka sa miliyan ɗaya bayan kwana talatin za su baka dubu ɗari uku wanda ya sa ka za a ba shi dubu ɗari stock exchange ina karantawa sati biyu da wuce cikin ramadan ɗin nan sai ba da rahoton cewa waɗannan najeriya da suka yi mmm sun yi asarar biliyan goma sha takwas ya kamata kuma matasa sun suka fi waɗanda suke ma'amala da social media nan waɗannan kaɗai ke na malam yayi wata magana yanzu ba komai ake faɗi ba akwai abinda in ka wani zai je ya gani dan yayi wannan abubuwan da na lissafo su yanzu sun haifar da tuntuni akwai inda nake karantawa ma wani ya ba matar shi kuɗi za a biya kuɗin haya saboda shiga da take da kawaye aka saka ciki ta je ta sa kuɗi dubu ɗari biyu za a biya haya na shekara kudin suka narke bai dawo ba ta zo tana tambaya tana kwakwata tana boye har ta gane gaskiya ita ta shiga kaza ne kuma gaskiya kudin suka narke karshe ya sake ta malam nura dambe yanzu yake gaya mun cewa ya matsalolin nan na social media yanzu aure da suka zauna sulhu wanda suka mutu ya san sun fi biyar a unguwan nan wasu ba a faɗi akwai matan da ko mazan da suke da matsala ta social media suna jin kunyan su fito su faɗa to wanda suka iya faɗi su ne jama'a za a malamai za su tunani ya matsalar na da yawa waɗanda suke da matsalar ba su iya faɗi sun ninninka wanda suke iya faɗi somaliya ba da shawara ba ko ne ake faɗi ba amma waɗannan fitintunin yanzu suna nan da yawa platform iri-iri wanda ake cutar mutane na kuɗi mata na shiga mazan ma na shiga yana ta haifar da fitina tsakanin al'umma Allah ya samu dace Allah ya ya ah, sai kuma cikin ajanda na ƙarshe wanda shi ne za a jawabi daga godiya daga wajen ainihin malam bashir lawal muhammad ah, kamar yadda shugaban majalisar malamai ya gabatar da shi a wajen mai gayya mai aiki kan baiwa Ah, malam bashir ah, shi ne zai zo ke mana godiya miƙa godiya ga mutanen da suka halarci wannan zama da wanda suka gabatar da wannan ainihin ah, muhadara da kuma shugabanninmu da malamanmu malam bashir bismillah sai dai bauta ɗauke za a ji Ana waje? suna can baya. ne wanda ake ɗaukar eh. a yi haƙuri a yi haƙuri a yi haƙuri dan mintoci da tutiyar wa insha Allah a yi haƙuri a yi haƙuri ba masu larura ba ko saboda zafi an ɗauke ta ba ba ana a saurara saurara kan kare Sì, già l'ha detto lei. Immagini, mi sa saurari jabin gobe ga malam bashir insha Allah أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بسنته إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله abin da yake gabanmu Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ikon an gabatar da shi godiya wacce ba ta da iyaka ta tabbata Allah subhanahu wa ta'ala shine wanda ya fi cancanta mu gode masa domin dukkan waɗannan abubuwan da ake yi a ƙarƙashin ikonsa ne Allah subhanahu wa Ta'ala ya ɗan san mana mu dukkanmu baki ɗaya muka samu aka aiwatar da waɗannan abubuwa na alkhairi sau da haka Allah subhanahu wa ta'ala muke magodiya wacce fuzza ba za su iya isar da ita ba abu na biyu shine yana godiya ga limaminmu na wannan masallaci na unguwan nan gaba shida shugaban majalisar malamai wanda a ƙarƙashin wasu da sawa a hanya da faɗakarwa duka waɗannan abubuwan suke gudana da gyara da tsokaci duka muna masa godiya Allah subhanahu wa ta'ala ya saka masa da alkhairi waɗanda suka cancanta a gode musu nuna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya musu wannan godiyar su ne malamanmu ga sunan da suka zo suka gabatar da wannan bayanai masu tsada a gare mu na farko malam umar shehu zaria ina ganin wasu a cikin jikon dinnan ba su san shi ba ko kuma wannan ita ce su ta farko da shi dan zariyan mun daga sunan shi nan kuna ji amma dai da ba kaduna ai ir zariya ce zariya ce ta haifi kaduna yanzu yana zaune a kaduna ne kuma malami ne a jami'ar jihar kaduna Allah subhanahu ta'ala ya saka masa da alkhairi sannan dan uwa malam Ismail Muhammad Sahabi wanda mafi yawanci sun san shi musamman ɗalibai da suka karanta kwamfuta sun san cibiyarsa da yake ba da gudunmuwa ta karantar da kwamfuta a tsakiyar cikin wada Allah subhanahu wa ta'ala ya saka masa da alkhairi da wannan ta'aliki mai tsada da ya yi shi ma ta'alikin shi wata lakta ce zaman kanta sannan cikin waɗanda suka cancanta mu gode musu da fuskoki nan akwai sarkin mu na tudun jikun wanda duk muhabarar da ake gabatarwa da shi ake yi a kowane lokaci Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake shi ya tsara tsare shi ya masa jagoranci wannan ita ce muhabara ta sha takwas ina jin kusan tun da aka fara yin ta a masallacin nan ina jin ba wadda aka yi ba tare da shi ba in ban manta ba haka mataimakansa masu goya masa baya masu anguwanni su ma ga sunan fuskoki da yawa muna musu godiya Allah subhanahu wa ta'ala ya gode musu ya saka musu da alkhairi ga bakinan mabambanta ga malamanmu nan da Dr. Asgar malami a jami'ar Ahmadu Bello Zaria wanda wasu in ba su manta ba ko dukkan mu in ba mu manta ba yana cikin waɗanda suka fita zuwa suka gabatar da takarda a wannan taro da ake gabatarwa sannan ga ɗan uwa malam nura jambo shi ma yana nan ga shi nan kowa yana ganin sa da abubuwan da ake tare da shi ake yi Allah subhanahu wa ta'ala ya saka masa da alkhairi ga ɗan uwa malam Umar Harun can baya wasu da yawa ba su ga sa ba Allah subhanahu wa ta'ala ga hinan Allah ya saka da alkhairi ga fuskoki nan mabambanta ga limamin muratibi wanda ina kaddara ta a cikin zuciyata da yawa tun da ake wannan muhadarar ina jin yana riga ya kuwa in ya gama ba da sallah to zai zo ya kama wajen sa ya zauna Allah ya saka masa da alkhairi Allah madaukakin sarki ya kara ma rayuwarsa albarka yara da yake kokari karantar da su alkur'ani a wannan unguwa tamu kuma waɗanda suke ɗauka littafi a wajen sa, Allah subhanahu wa ta'ala ya saka masa da alkhairi da na'ibi na biyu Malam Ibrahim ya haya shi ma na hango shi Allah subhanahu wa ta'ala ya saka masa da alkhairi kowa da kowa da waɗanda za su nan nasan shugaba kila jikin shi ne ya nauyi shugaba alhaji umar tafida da shi ake gabatar da wannan abun amma sun san yau da gobe sai Allah amma shekarun sun ja da yawa muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya karasa masa rayuwarsa da albarka ayyukan da kuma Allah ya ansa mu kuma yin waɗannan abubuwan da ake faɗi da yabo muna jin tsoron su Allah ya sani a zuciyata ina jin tsoro kullum na kan yi tunani a zuciyata cewa kada ya kasance wannan abubuwan da ake gabatarwa su kasance cikin hasada ayyukan mutum suke yi duk lokacin da ake ban mutum abubuwa na alkhairi to ya ji tsoron cewa watakila alkhairin sa ne Allah madaukacin yake ɗiba a biya shi a duniya shi ke ne tashi a lahira ba shi da aikin alkhairi Allah subhanahu wa ta'ala ya tsare mu da wannan an agaji Allah subhanahu wa ta'ala ya saka musu alkhairi da su ake waɗannan abubuwan baki ɗaya Allah subhanahu wa ta'ala ya saka musu alkhairi sannan ɗalibai duka baki ɗaya su ma gudun wadda suke ba da Allah ta kama su alkhairi sauran mahalarta duka gabaki ɗaya da yan kasuwan mu kowa Allah subhanahu wa ta'ala ya saka musu da alkhairi muna da yan kasuwa masu alkhairi da yawa a wannan unguwar kowa ya san irin gudun wadda wasu suka rika badawa a gudanar da tasirai da gudunmuwa ta marayu da sauran gajiyayyu da suke badawa Allah subhanahu wa ta'ala ya saka musu da alkhairi ya tsare su ya tsara ma dukiyarsu albarka sannan kwamitin wannan masallaci ake keɓance su ma muna musu godiya Allah subhanahu wa ta'ala ya saka musu da alkhairi da waɗanda muka faɗe su da waɗanda ban faɗe su ba Allah ya san su ba sai mun ambace su ba muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya saka musu da alkhairi ga baki Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake mu dukkan mu muna godiya gare shi muna cikawa da kafaratul majlisi muna cewa ku subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nawa ne eh kafin nan akwai janaza da aka ce za a yi karfe takwas a nan layin 36 na wata cewa Allah karfe takwas ko 9 da rabi karfe tara ko to a shi ma an sani Allah ya gafarta mata mace ce ko Allah ya ji kanta Allah ya gafarta mata assalamu alaikum hada mali tashi ah, ba godiya da ya bayyana daga kafofi daban-daban muna tsara godiya